بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم لساك سعدوا أو النوري من البركة أيو ثلاثة شادية قوات رمضان شكرة دبودية دبريه دور دار بيت hijiriya inda ya daidai da sha biyu ga watan hudu shekara ta 2022 meladiya a muna cikin karatunmu na ƙwararren girma muna suratun najm Na a kafin mu fara akwai tambayoyi wanda za a fara karantawa na. Allah ya sa wa malam imani da ke malam ina da tambaya a kan maganar saurari da ka yi magana jiya malakin haka ne kowane sauraro ya fi girman duniya tambaya da biyu malam ne ne farafi da garabi da ke samu tambaya na uku malam game da tsarin da ke cikin sunan yusuf da ne ra'ayi ba da ashirin kawai shin suna magana ne a kan wani duniyoyi ne tambaya na kashi yake na da kwanakwanci duniyoyi nawa muke da A akwai duniyoyi nawa ne akwai bayan wannan duniyar da muke to waɗannan tambayoyin duka sun goma a ɓangaren da ya shafi karatun sai wanda yake akwai ah, abubuwa da yawa da allah yake so mu sani sai mana bayani a kansu akwai wasu kuma lawar wadda sake sai yi shiru a kansu ba wai don kamar yadda hadisi ya inganta wato mantuwa ba don kawai kila sanin su da rashin sanin su ba zai amfani mu da komi ba don kamar yadda malamai suke cewa ma la ya jaharuhu lan yan fa'uka ilmu duk abinda iliminsa ba zai amfani ka fito jahilkansa ma ba ya cutar da kai ko abinda jahilcinsa ba zai cutar da kai ba to iliminsa ba zai amfani ka ba a muka kalli aya da ke suna baqara da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka anil ahilla a su science din abin da ya shafi wata suka tambaya wato yakan fara ɗan karami yana girma mai hikiman haka shi Allah da ya gama shi ne zai amfane su ba sai aka karkatar da su daga abin da ba zai amfane su ba zuwa abin da zai amfane su sai ce kul hiya mawaqitu linnas kaga su al da suka tambaya jinjirin wata ɗan hilal dinna ɗan ƙarami yana girma wannan sayin suka tambaya Shi ne ake kira Malam balaga suke kira usulubul hakim wato usulubul hakim ka tambaya ce me wato kaza sai a ga wannan abin da ka tambaya ba shi ne zai amfani ka ba sai a gaya masa abin da zai amfani ka sai shi hiya mawaqitu lin nas shi Allah sai magana akan tafiyar wata ka gaya musu mawaqit lokuta ne na mutane da kuma ayyukan hajji kamar watan ramadana da wata aikin hajji zakka idda na mata in aka yi risuwa in ba ta al'ada idan za aka yi haihuwa duka waɗannan abubuwa ana amfani da watanni sai na ce kulhiyar mawaƙi su ne sai ba su wannan amsa to sanin misali iri waɗannan daga cikin iri waɗannan tambayoyi kila wasu suna cikin ce girman kaza wannan ba shi ne mu ba a cikin waɗannan abubuwa allah yake faɗi wa min ayatihi ash-shamsu wal qamaru yace la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahum in kuntum iyyahu ta'budun a wani wuri sai ce da rana da wata suna sujjada ma Allah maɗaukacin sarki da taurari wasu wuri kamar yadda Allah ya faɗa falibul isbahi wajen alal laila ta kana bai ce wasu shamsa wani kamar da ke musbana a littafi ne wannan littafin shi ne Allah ke so musali ya sa a can wanda zai jihar shamsa biyaran wani kamar nura a kan jara huma na zila ta ce li ta alamu adadin sinina wani وعلامات وبالنجم هم يهتدون والنور والذي جعلكم النجوم فشيء تهتدوا بها فاقر من في شيء وقنابا يناسو كي yayi wa'annan ne domin ka shiryatu zuwa ga abin da zai amfane ka shine babban abin da ya kamata mutum ya sani akwai taurari manya-manya waɗanda ake kiran su sayyara wanda malamai kamar daga cikin والنجم إذا هوى وسمع لميسو كسر إذا هوى rantsuwa da tauraro. Lokacin da ya karkata, a ƙasa ya sunkuya ko kuma lokacin da yake fitowa sun ce a lokacin ne ake iya gane gabas da yamma iza hawa amma in yana tsakiya tsakiyanka ba za ka gane gabas da yamma ba sai lokacin da ya karkata ko ta yamma ko kuma yana karkace ta gabas ya fito in ka fito ka ganci ta wani bangare sai ka gane to nan ne gabas amma ka ganci a tsakiya ba za ka gane ina gabas ina yamma ba haka ne a senta in yana senta sai ya karkata to sai ka gane nan yanzu yamma ne yazo yana nan nan inda yake yamma ne ya kusa faduwa ko kuma yanzu ya fito nan ne gabas alfijir ya abin nan to wannan su ne babban abin da mutum ya kamata ya yi kokarin sanin domin su ne za su amfane shi a rayuwarsa na yau da kullum wa alamatu wa bin najmihum ya kadu da shi za ku shirya su ku gane gabas yamma kudu arewa qibla da sauransu Allah da su yake magana a kansu domin a sani daga duka malamai da suke bayani a kan abin da ya shafi sanin ƙibla sai su ce maka tauraro mai suna kaza surayya misali ce in ka fuskanci shi to ka sa kunninka na dama yana ta hagu da shi misali ko ta dama da shi to inda kake kallo nan ne kibla sai ga haka suke ta maka bayani domin wannan shi ne amfanin da zai maka amma sanin girman su sanin abubuwa shi Allah yawa ba wannan shi ke damuwa shi yasa da wani tsaloli kamin ahillalin sai ka karkatar da su kulmiya mawaƙitu linnasi wal hajji wannan shi ne babban abu da ya kamata a tambaya wani da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe ne takin alƙiyama sanin ce ne ka shirya mata ba sanin yaushe shi ne damuwa ba kai din ne ka shirya a kan dajin alkiyama shi ne damuwa to akwai tambayoyi da yawa da za ka yi su wanda ba sai ka gaba su da alaƙa da ibadun da kake yi gaba daya idan kuma mutum yana tsaye ta wayannan abubuwa to akwai misali su kuma masu wannan fannin sanin girman kowane irin tauraro da sunanka da girmanka da sauran abubuwa wannan kuma ilimi ne daban mai zaman kansa ba wai yana da alaka ta ka na yau da kullum ba to wannan shine da ake cewa menene ashara inni ra'aytu ahad ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytu li sajidina ay ya ambaci rana da wata da kuma taurari to kaga wannan a malamai da yawa suna magana kan taurari na zahiri da muke gani shine yake gani domin ake abinda suke fassara wannan taurari dinnan su ne babansa da mamansa a wata da rana da wata mama da baba taurari kuma su ne ƴaƴan ƴan uwansa domin su sha biyu ne shi ne na sha biyu to kaga ce ya ga rana da wata sai ce babansa da mamansa واللي رأيت أحد عشر كوكبا فوق ثوراري قوم shamsu والشمس والقمر رأيتهم لي sajidina shi yasa a lokacin da ya gama wannan abun suka je suka masa sujjada to ce ha za ta awilu ka gane bayan ya yi duk abubuwan da yayi ya tabbata a mulki sai ce a zo da baban da suka zo sai suka masa sujjada da ɗan ɗan uwansa din sha ɗaya da maman da baban sai ce wannan shine fassarar mafarki na inni ra'aytu ahada ashar kawkaban kenan yan uwansa waccan zuwan kamaru lisa jiri na baba ga su suna masa da sai ke gaya ma ba wannan shi ne fassarar mafarki na to ka gaba magana wasu duniyoyi ba ne a kinaya ne akan yan uwansa da kuma babansa da maman cewa zai zama wani abu shi yasa baban sai ce lata ta kasu su ya ta alani su wajika fa yake dula ka kai da. shi ya gane ma'anan kada ka ba yan uwanka wannan labarin za su maka hassada in suka gane ma'anansa su za su maka sujjada a nan gaba kuma ka gaba su sanin ba ma amma sun masari ko ba haka ba suka jefa shi a rijiya daga ƙarshe dai aka sawo shi aka mai da shi bawa aka sai da shi ya yi ta har ya je kurkuku duka daga ƙarshe dai fassaran mafarkin sai da ya tabbata to kaga wannan ma'anansa kenan wanda ba lamai ya ma zo a saraha a qur'ani da aka masa sujjada shi shine fassara wannan shine shari'a ta sani duk wanda ba wannan ba sai mu kira shi wani magana ne na wasu mutane kila daban da baya tafiya tare da nassin na alqur'ani babban abu dai a matsayin mutum na musulmi ilimi da sai amfane shi ya kamata ya nema cikin rayuwarsa ima ta duniya ko kuma ta lahira to musamman abin da ya shafi waɗannan ayoyin Allah da yi imanu su to su Allah ya yi su ne domin mu kula mu hankalta mu ga halittun Allah mu girman Allah sa'annan mu yi amfani da su wajen ibadun mu yi amfani da rana wajen sallah domin da rana ake gane lokutan sallah alfijir da muke gani kullum muna faɗa yana fitowa muga haske hasken rana ne in ya kawo wani kwai kafin ya fito sai haskensa ya fara kullowa sai muga alfijir kaga rana ne in ranan ta fito ta yi ta tafiya ta yi ta tafiya ta fito misali ƙarshen tebul nan za ta faɗa a nan sa yana da tsakiya tebul din nan komai yana da tsakiya in ta zo tsakiya ta zo kabili sama da dagota daga tsakiya ko da inci ya tayi mai zawali a zahar yayi kai ta tafiya kai ta tafiya ta kai wani wuri inuwan da ka samu naka bayan ka da na zawalin nan yayi daidai da kai kaga rana ke sa inuwa la'asar tayi tana tafiya tana tafiya ta ganga ranar ta faɗi shikenan ra'a magariba tayi tana tafiya ta faɗi ta kai ƙarshen wannan abun ne hasken da yake bacewa a duniya shafaki ya bace a isha'i yi kaga da rana ne in ka zo bangaren wata shi kuma ka dauki azumi shi da wata muke yi aikin hajji da wata muke yi zakka da wata muke yi idda da mata suke yi in ba sa jinin al'ada watanni uku ne idan mutu aka bar mace wata hudu ne da kwana goma ishayarwa wa hamluhu wa fisaluhu salatuna shaharan haka Allah ya faɗa da wata ake yi idan mutum yana so ya yi azumi akwai abin da ka kira ayyamul bidi sha uku sha hudu sha biyar in baka san farko wata ba za ka iya gane yau sha uku sha hudu sha biyar ka yi su ba abubuwa da yawa in mutum zai yi kafara na zihari da wata biyu shaharaini ne mutatabi'aini in mutum yayi kisan kai zai yi kafara shaharaini ne mutatabi'aini in mutum yayi jima'i da rana da a ramadana shaharaini ne mutatabi'ai to kaga sanin tafiyar wata yana da alaƙa da addini kai tsaye don akwai ibadu in ba da wata ba za ka sai yadda za ka yi su ba in baki ka karba sai nan da wata uku wata uku na yi mai baki zai zo kunkusawa wata ya kare in haya ka karba wata goma sha biyu shekara ɗaya suna yi mai gida sai ya zo ya kashe karban kuɗi duka kaga waɗannan gulhiya mawaƙitu linnati wal hajji ko kaga wannan shine damuwan musulmi da ya kamata ya damu da shi don ya san yadda zai bauta mu ubangiji a cikin dare da yayi ne a tafiyar rana da wata Allah mu dauke sarki ya dace da mu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا hawa. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى نعم وأن آيوي أن الله ولو تركيا يا رزوى التوراري kamar wannan idan hawa ma balla sahibukum wa ma gawa yana so ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi ba batacce bane ba tare da ba ba wai don rashin ilimi yasa ya face, sannan ba batacce bane ya san ilimin da gangan ya kauce hanya mu yi bayani tsakanin balla da kuma gawa balla shine mutumin da ya bata hanya inda yake tafiya ba tare da ilimi ba bai san hanyar ba zai je kan sai ya bi hanyar kafina bai sani ba shi ba shi ne ma'anan balla an tsarihi kenan gawa kuma mutumin da ya san hanyar amma sai ya karkace ya karkace daga wannan hanyar da gangan da ke wannan gawa to shi ne ma'ana mai bai babu a cikin wannan ma balla sahibukum to Allah ya rubuta da waɗannan taurari idan hawa lokacin da suka sunkuya za su fadi ko kuma lokacin da alfijiri ke fitowa gwargwado yadda malamai suka fassara waɗannan ayoyi daban-daban kuma yanzu anil hawa akan wannan aya muke ajiya shi annabi baya magana da sarrai in huwa illa wahayun yuha duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana a kansa to wahayi ne aka masa musamman aka abin da ya shafi addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya akan wani ba daidai ba ne da yi ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin in ka ce kai ma annabi mutu yayi ma annabi ƙarya to fa yana cewa kaman Allah ya faɗa kenan haka yake kazib laysa kazibun alayka kazibun ala hadiku mutum ya yi ma wani ƙarya ba daidai ba ne kai ma annabi ƙarya shi ya yasa annabi ne ke man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari wanda mun ƙarya da gangan ce na faɗa to ya nemi mazaunin sauta me yasa Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban wa yake zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah to wanda ya kirkiri ƙarya ce kana rasulullahi to kama yana cewa Allah ne ya faru domin la yaziqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ya tsare sai na duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wahayi ne aka masa ba baya magana da son rai kamar yadda ya tabbata in huwa illa wahyun yuha jiya mun karanta hadisi na Aisha radiyallahu anha akwai hadisin Abdullah bin Amru yake fadi wanda Imam Ahmad ya ruwaito a Musnad dinsa قال كنت أكتب كل شيء وكل شيء أسمعه من min الله sallallahu alaihi عليه وسلم إن جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إن هذا كتب من ينسى بين ana yana ciki wanda ake kiransu al'abadila al'arba'a domin sahabbai akwai abadila za a tabi ai ma akwai abadila bi mana abadila abdalla abdalla wanda ake kiransu abdullahi abdullahi akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin zubair akwai abdullahi bin amr bin al dukkan su iyayen su sahabbai ne kan yaran sahabbai wanda suke tare da annabi ana kiransu al-abadila al-arba'a su mafi yawa in ka ji an ce ah, za a kira sunayensu sai a kira su sai ke ibinu abbasin ibinu umar ibinu zubair ibinu amurko abdullahi sai a ce ibinu amurko akwai kuma abdullahi ibinu mas'ud shi a riwaya malaman hadisi in ka ga a hadisi an ce an abdullahi anin nabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai suna abdullahi to ibinu mas'ud ake rubi sauran sai dai ya ce maka annabi Ibinu umar an ibn abbas ko an Abdullahi ibn amr bin al-as daga lokacin da kaga suna Abdullahi kawai sahabi to ibn mas'ud ake nufi to wa'annan ana kiransu al-abadila al-arba'a dalla al-dalla guda hudu ya'yan sahabbai iyayen su sahabbai ne su ma sahabbai ne to an abdullah ibn amr bin al-as radiyallahu anhu ce kuntu aktubu kullu shay'in sabina kasance ina rubutu duk abin da naji annabi ya fada ina rubutawa ina rubutawa ina sa a littafi in ji abdullahi bin abu bin wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama uridu an uridu hifzahu ina son haddace duk abin da annabi yake faɗi shi ya fahimci wannan aya kenan la yanjibu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ce fa nahatni quraish quraish sai suka hana ni ce a ah, kana rubuta komai da kaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka ce innaka taktubu kull shay'in sami'tahu tasma'uhu min rasulillah kana rubuta komai da kake ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi basharun gashi shi mutun ne ya takallamu fil ghadab yana yin magana cikin hushi bi ma'ana wata rana shi hushi zai tashi wani abu in ji su kenan ga fa amsaktu anil kitaba ce daga nan sai da zai na rubuta tunda sun ce to in yi wuce yayi wani abu ba wahayi bane fa na rubuta kuma ni in ji in shi ma haka sai yayi tunani haka an ba. fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo na ga yawa ne da ina rubutu ko me nake kabara ina rubutawa quraisha suka hana ni su ce kai mutum ne kana iya hushi ka faɗi wani abu cikin hushi wanda ba wahayi ba ne. ya abun yake ne fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi uktu ka rubuta fa wallazi nafsi bi na rantsa da Allah da wanda raina ke hannunsa ma kharaja minni illa al-haqq ba abin da ke fita daga wannan bakin nawa sai gaskiya ana ka rubuta komai sai ci gaba mai da rubutu shi yasa a wani a wata a wani hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu ce duk sahabban Annabi sallallahu alaihi ba wanda ya fi ni sanin hadisai da kuma haddace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ko yake aikatawa illa min abdullahi bin amr bin al-as sai dai abdullahi dan amr dan as fa innahu yaktubu wa la aktubu domin shi yana rubutu ni kuma ba na rubutu kaga kenan duk abinda annabi ya faɗa shi yana min yana rubuta to kaga Abu Hurairah ma ya tabbatar mana da wannan kenan wannan Abu Dawuda ya rawaito wannan hadisi imam ahmad ya sake rawaito hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu innahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi la aqulu illa haqqan ba abinda nake faɗi sai gaskiya فقال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول الله وترى لك أنا من بأت kawuna nan wani كما وترى لك كاونا نوني نونا متكاون تشكينكو تداعبنا mana من أم haka, هكا من واسا haka, qala. sai in inni la aqulu illa haqqan ba abin da sai ka hunsan ne haka ne yawwa to ba ya fadin sai gaskiya a imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yana nan sallallahu alaihi wasallama la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi kuma lokacin da ake masa wahayi wani irin mutum yake masa wahayi yace to allamahu shadidul quwa shine ana ba wato labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ke koyar da annabi wanda ke masa wahayi shine wato shadidul quwa mai tsananin karfi waye wannan eh malaika jibril malaika jibril innahu laqawlun rasul ko zai quwwatin inda zil arshi maki shine malaika jibril kenan zulkuwa domin shi shaidan bai iya kusanto shi ballantana har ya yi misleading ɗinsa akan abin da zai gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kenan nan huwa jibril alaihi salam kama qala innahu la qawlu rasulin kare zai kowace inda zai arshi makin muqa'in sama Amina suratul takbir kenan malaika jibrilu nan sai ce zu mirratin zu kowace bayan shi shadidul kuwa kuma ma'abucin ƙarfi kamar yadda mujahid da Hassan da ibn zai suka fassara wannan aya domin ratin din kenan allamahu shadidul quwa mai tsananin ƙarfi yake koyar da annabi yake sanar da shi wannan alqur'ani domin rafin kuma mai ƙarfi inji waɗannan malamai mujahid da Hassan al-basri da ibn abdullah ibn zaid ibn aslama wa qala ibn abbas shi kuma ibn abbas domin ratin sai zo manzarin hasanin wanda yake in ka ganci za ka tsara kallonsa kana jin daɗi luman barin hasan ke na mala'ika jibrilu shi ya sa a wani sahabi da ake kiransa jahiyatul kalbi wanda fi kowa kyawu a cikin sahabbai ce malarika jibrilu in zai zo a annabi zai zo masa da kamarci irin wannan sahabi wato malarika jibrilu na kamanni irin surarsa domin a nuna irin kyawun mala'ika na jibrilu kaga wannan shi kuma ya daidai da fassara abdullahi bin abbas zuman zalim hasanin wanda yake yana da kyawun kallo in ka yana da kyawun wato shi mala'ika jibrilu shine zumirratin kenan ma'abucin kyawa wanda in ka ganci ka ji daɗin ganinsa wa kuwatin shadidatin ko kuma shine dai fassara abdullahi bin abbas wa qala qatada zu khalqin tawilin hasanin ma'abucin halitta mai tsawo kuma mai kyawo in ji katada zumiratin kenan shi uh, yadda suka fassara shi malam sai ce wala mana fata babu rere ne a ma'ana wannan fadin zu mirratin ina ai zu manzarin hasanin da kuma zu kalkin qabilin hasanin ba koran juna ba karo da juna suke yi ba akan maganganun guda biyu domin shi mala'ika fa inna alaihi salam zo manzarin hasanin haka ne yana da kyawun wato yana da kyau sosai sosai ga wanda ya kalle shi wa kowace shadidatin sannan kuma ga tsananin karfi sannan ga kuma sai yana tsawo domin da annabi ya ganke wani wuri kafar sana nan kusan kansa ya kusa ya tabo a can sama in annabi ya gani iyakansa zai zo hadisi a nan gaba wa qawluhu fastawa ya'ni jibrilu alayhi salam ya daidaita shi jibril bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansa sai ya sake daidaita wato qalahu al wannan shi shine hasan ya faɗa wa mujahid wa katada wa rabi'a bin anas radiyallahu anhu rahimahumullah kana annabi sallallahu alaihi Sallama ya gama la'ika a halittarsa wanda Allah ya haiko shi zumiratin an ce ay irtafa'a sai ya tafi wa'ada ila makani ya koma wurin da ya fito في السماء أسما بعد أن علم محمد صلى الله عليه ya يا قويت النبي سيميك ya عند يفتو يتاشين أنا فاستوى shi ma abincin kyawo baya koyar da annabi fastawa sai ya daidaita ya tashi ya koma inda ya fito a sama bayan ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine maganar sa'id bin jubair da kuma sa'id bin musayyib wa qila qama fi suratihi allati khalaqahu Allah alaiha suka ce a'a ya miƙe a kan suranta da Allah ya halicce shi a kanta wanda za mu ji bayanin suranta hadisai masu zuwa nan wasu suka ce a ba ma'an ba jibrilu ake magana ba fastawa al-qur'an fi sadrihi sai ƙur'ani ya samu wurin zama bayan jibrilu ya koyar da annabi sai ya zauna a cikin kirjinsa kamar yadda wala la ta'jal bihi lisanaka inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi' Ƙur'ana, to ƙur'ani sai ya samu tabbata a girgin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar fastawa ne domin allamahu shadidul kuwa, to abinda aka sanar da yidin shine alqur'ani ko to fastawa sai ya samu mai zama tabbata a girgin annabi wasu daga cikin malamai abinda suka fassara wannan fastawa din hasanul basari ce fastawa ya'ani allahu shi Allah din sai ya daidaita an fahimci mu kowa da yadda yake fassara waɗannan ayoyi gwargwadon, yadda kowa ya fahimta na shi fassawa maganin kalma ta fassawa ta larabci Allah ya datar da mu wa huwa bil ufuqi al a'la ko shi wato ya'ani jibril din kenan bayan ya daidaita istawa fil ufuqi al a'la sai ya daidaita a sasannin sama kamar yadda wato mujahid da kuma da suka fassara wannan ikrama da wani daga cikin malamai qala ikrama wal ufuqul a'la alladhi ya'ti minhu as-subh inda alfiri ke fitowa shine al-ufuqul a'la sai malaika ya jibril ya daidaita a wannan wurin wa qala mujahid mujahid a matsalan shams wurin da rana take fitowa shine al-ufuqul a'la malaika jibril baya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya je wurin ya daidaita shine abinda shi wato mujahidi fari wa qala qatada huwa alladhi yati minhu an naha shine wurin da yini yake fitowa haka dai duk ɗaya ne in aka kula a malamin farko ce inda alfijir yake fitowa ɗaya kenan ko na biyu ce inda rana take fitowa uku kenan ko kun ce inda yini yake fitowa ba ranan da muke gani yini idan muka kalla me yake kawo alfijiri hasken rana me yake kawo yini hasken ranar duk kenan wuri ɗaya suke magana a kai an fahimta domin hasken rana shine ke ba mu nuka alfijiri to wani ce al'inda fijiri ke yake fitowa sai mana ya daidai ta abu ce a inda rana take fitowa in kaga mota in kaga ga da inda haske na rana mota take fiyowa ita ma wani ce a ah, inda yini nan da muke ganin sa ba mu bukatan fitila da muke yawo a kai waje allan nahara ma'ashan wannan yinin inda yake kullowa to duka dai rana ne ke kawo yinin ai da ta faɗi sai duhu ya fara yi kaga duk maganganun suna daukan wuri guda ake magana abu guda ake magana sai sun fassara shi da daban-daban abubuwa daban-daban wanda ce fiye alfijir inda ke fara fitowa kafin rana wanda hasken rana ne kun ce a ah, ita rana kun ce a ah, a yini ake magana duk abu ɗaya suke magana shine ma'anan kenan wato wannan bayani da ake mene al'ufugul a'ala din nan daga waɗannan malaman ah, sai ah, abin ne kenan fakana baba qausaini a adana sai sun dana sai ya kusanci annabi sallallahu alaihi fata dalla ya sake kusantowa mana malaika jibril lokacin da zai koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kusa da annabi ya kasance qaba qausain aw adana kaman gurgudun zira'i biyu ko kuma kasa da zira'i biyu kenan zira'i biyu shi ba a kansa ake magana ba shin kasa da zira'in biyu ne ko ko an yi an tabbatar da kamar ka ga mutum su biyu sai ce maka akwai muna da saura a can sai ka hangi mutum ɗaya to kai yanzu da ka tabbatar ce uku ko fiye da uku uku kan tabbaci ne ga mutum biyu sai suka ce akwai saura sai ka ga ɗaya yana kullowa kaga sauran zai ɗauka hudu ne daga ce mutum uku ko fiye uku kan tabbaci ne a kan fiye ne ake ne ake taraddudi فوشيري shi ne fa kana ɗaba a tsakanin mala'ika jibrilu da annabi zira'i biyu ko kuma aƙalla min zira'i biyu kenan zira'i biyu tabbaci ne amma da ba a tabbatar ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga da jibrilu zira'i mai zira'i shine tsawon hannun mutum kenan ya zo ya gaya musu alkur'ani da ake kira mu shafa hatan baki da baki a wannan daren kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam shine fa kana qaba qausaini aw adana ay ya zo wajen annabi fa qataraba jibril ila muhammadin ya zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama lamma sabita alaihi lokacin da ya sauko ila al-ard zuwa kasa hatta kana bainahu wa bain muhammadin qaba qausaini kaman zira'i biyu aibe kadari da makwarkwadon zira'i biyu izalun ta idan aka miƙar da zira'i biyu wannan shine ne maganar mujahid daga daga wakila inal murada bi zalika ma bai na witiril kawusi ila kabiliya ko kawuruhu a wa'adana hazi bi ci ga tustamar filluga da isbatin mukbiri an huwa na fi ma zada alaihi in ji imamu ibi kafirji ana amfani da wannan kalmar a tabbatar da abinda ke akwai wato kayan kautai ni kan zira'i biyu tabbaci ne tsakaninsu su bai ba abin da ya tsaro akan zira'i biyu sai dai kasa da zira'in biyu shine ake gani ko kasa da zira'i biyu amma zira'i biyu daidai ne ne ma'anar kamar Allah ya yi magana a kan a wurare da yawa sun makasar kulubukun min ba'di zarika fahiyar hiya kal au a shaddu qaswa kenan zuciyar mutum takan yi bushe kamar dutse sai dai ka tana iya sin dutsen shine aurashar da amma bushewa irin na dutse kan daidai ne ko kuma yakhshawna nasa ka khashyati au aw ashadda khashya shi ma Allah ya magana a kansa wa arsalnahu ila ake alfin aw yaziduna an aike shi kan zuwa ga mutane dubu ɗari tsarin ne sun karu akan dubu ɗari ko amma dubu ɗari kan tabbaci ne to Allah yana magana a kansu da yawa ne waɗannan abubuwa a cikin alkur'ani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganci zira'i biyu ko kasa da zira'i biyu annabi sallallahu a tarinsa da jibrilu shine fa kana qaba qausaini أو أدنى وهذا الذي قلناه من, من أن هذا القترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل شيني جبريل وانبي يزور قتد النبي wato zira'i biyu ko ƙasa shine wato maganan ummul mu'minina aisha da ibn mas'ud da abi barr da abi huraira me yasa imam ibn kasir yake huwa jibrilu domin akwai waɗanda suke gani ba da jibrilu ake magana shi ubangiji tsakaninta da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabbai daga cikin su akwai abdullahi bin abbas da wasu magabata suna ganin nan da fakana qaba qausaini aw adana tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ubangiji shi ya sa ibn kasir kafir nan anan da yazo sai ya koro sai ce wa huwa jibrilu ake nufi wannan shine maganan aisha radiyallahu anha shine maganan abdullahi bin mas'ud shine maganan abi dharr shine maganan abu hurairah cewa jibrilu ake magana ba Allah ba amma akwai riwaya daga muslim fi sahihihi an ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala ra'a muhammadu sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi fuadihi marratayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa da ido su. biyu inji malaika jibrilu kenan faja'ala hadhihi ihdahu ce wannan wurin zomir farfawo bil summa dana fa tazalla fa kana qaba qausaini aw adana to yana nufin ubangiji to na annabi ya ganci karo na farko na biyu kuma lokacin da kai isra'i da shi nan ma aka ce ya ga ubangin shi ne karo na biyu da abdullahi bin abbas yake faɗi kenan wato annabi sallallahu ya ga ubangiji wa hadhihi kanat wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ardi la lailatul isra'i wannan annabi yana ƙasa. aka sauko mai da waɗannan ake faɗi wannan labari ba wani lokacin da ya tafi isra'i ba na da sai abdullahi bin abbas ya sanya wannan fa hadhihi hiya lailatul isra wannan kenan ولهذا قال بعده ولقد رآه نزلة أخرى كما ganin غنين سكرو نبي to hudin nan wa ake nufi shine ai suka yi sabani Aisha ibn Mas'ud Abu Buhuraira, Abu Hurairah radiyallahu da wasu magabata sun ce ana nufin Jibril Abdullahi bin Abbas da wasu magabata sun ce a ana nufin Ubangiji shine ma'ana wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha a sidratul muntaha don a wannan wurin shine ma san inda jibrilu ya tsaya ce iyaka nan kai ake nema je ka to wa ya gani a wurin to shi ne abdullahi bin abbas ce Allah ne a birnin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga a wannan wurin warawa ibnu jarir

ce mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ina da girma shi yasa zo mirratin fastawa allamahu shadidul huwa innahu laqawlu rasulin karim zai quwwatin inda zai arshi matin ina da girma to annabi ya ganshi kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya gaya mana a wannan hadisi da imam muslim imam buhari ya rawaito shi da kuma imam muslim وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه جبريل عائشة كنا ناس تبتر منا أن صلى الله عليه وسلم بيقى جبريل إدو لإدو بأفأكين سيد الله سيدي ne sunansa a bakinsa a mafarki ya kwan shi ita aisha ta ce kana awwalu sha'an rasulullahi an ra'a jibril fi manamihi ya ga jibril a baccin sa bi ajyadi a anguwa da yake kira a makka wanda yake kusa da ka'aba take eh, daga darun tauhid ta haka kusa da gidan sarki wannan kira ajyad ko to annabi ya ga jibril a wannan wurin ثم إنه خرج ليقضي حاجته فعن بيفت دومية بيا بكاتنسا fasarafa bihi jibril sai jibril ya mata magana mai karfi ya muhammad ya muhammad inji aisha radiyallahu anha fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan falam yara ahadan fala annabi ya kalli dama ya kalli hagu bai ga komai ba har so uku thumma rafa'a basarahu sai ya daga idanunsa zuwa sama فإذا هو ثاني إهدى رجليه ala الأخرى sama, sai ga ɗaya سيقفنسا akan sasannin sama na jibrilu kenan alaihi salam ala fuqis sama fa ya muhammad jibrilu sai jibrilu ya kira annabi sallallahu sallama, wasallam fa qala ya muhammad yaskiruhu domin ya dan nazar da annabi sallallahu alaihi sallama, fa haraba annabi sai annabi ya gudu hatta da fi nas ya shiga mutane fa nazara fa lam yara da ya shiga mutane bai ga komai ba ثم خرج من الناس يفت يبر متاني ثم نظر فرآه سيساكي غنينسا فدخل في الناس يساكي شبو متاني فلم يرى شيئا بيقوم با ثم خرج فنظر فرآه يساكي فتا سيغنشي شيني كينان قوله فذلك قوله تعالى والنجم إذا هوى إلى قوله ثم دنا فتدلى إجاب الله بن عباس النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هرزوا وإن الآيوين cewa jibril ne ya gani a wannan wuri amma ya shigo mutane baya ganin sa to wannan abin da ya gani mala'ika jibril da ba wai haka kawai ba gaskiya ya faɗa domin aisha tana son tabbatar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril ya ani jibrilu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakana qawwa qawsaini shine wannan wato hadisin wa yaqulu abinda ake nufi alqaf din nan ay nisfu asbu'in wato rabin yasa shine qaf fakana qaba qawsaini aw adana shine ma'anar sa kenan wa qala ba'dhum dira'aini kana bainahuma tsakanin jibrilu da annabi sallallahu alaihi wa wasallam dira'i biyu wannan ibnu jarir da ibnu abi hatim su rawaito عبد الله بن جرير بن جرير بن عبد الله يا رويتو عن جرير كي ابن جرير يا رويتو لك عبد الله بن مسعود كما كذب الفؤاد ما رأى قال أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل لوكة عليه الصلاة والسلام لوكة جي إسرائيل دكما لوكة ملائكة جبريل يزومته wato hullata ala alaihi hullata rafrafin kad mala'a ma bayna samai wal yana da ado na irin da Allah ke min rafrafin din nan ado irinsa ya sa ya cika sama da ƙasa wannan hadisi hadisi ne ingantacce na wato isnadin yana da inganci فعلى ما ذكرناه يكون قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى معناه فأوحى جبريل إلى عبده محمد عبد الله محمد ما أوحى بمعنى جبريل sai ya yi ma'annin salasallamma wahayi abin da ya masa wahayi malamai suka ce daga cin abin da ya masa wahayi shine faɗin Allah maɗaukacin sarki a wannan lokacin din alam ya jidka ya tima fa'awa wajen kabalan fahada da kuma wara fa'ana laka zikiraka shine abin da fa'auha ila abdihi ma auha sai yi ma bawansa wahayi abin da yi masa me ya masa shine alarji kai ce man fa'awa wa rafa'ana laka zikirka wayannan ayoyi guda biyu wannan wasu daga cikin kenan wasu kuma suka ce auha Allahu ilaihi anna jannata muharramatun ala al-anbiya'i hatta tadkhulaha wa alal umami hatta tadkhulaha ummatuka wato abinda aka masa wahayi kenan Allah ne ya yi masa wahayi ya gaya masa Allah ya haramta ma annabawa aljanna sai ka shige ta ya haramta ma duk al'ummu annabawa dukkan ya haramta mu shiga aljanna sai al'ummanka sun shiga shine abin da aka ma annabi sallallahu alaihi wahayi shi sa annabi ce mu ne na garshe kuma mu ne na farko karshen wato a duniya kuma farko shiga aljanna shi ne abin da aka manzo sallallahu wahayi ma kadhaba al-fuadu ma ra'a ko afatumarunahu mu alama yara imam muslim ya ruwaito a wannan hadisi a wannan aya daga abdullahi bin abbas ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه ra'ahu أخرى قال أي رآه بفؤاده مرتين النبي ياغا أبنجي سأزوج ينسى سوبيو إنجي ابن Abbas هنا وفي رواية عنه أنه أطلق الرواية وهي محمولة على المقيد بالفؤاد تي أدأكي مغانا الرؤيا إنا أنا مثل دزوتيا بعد إدانوبا ومن رأى عنه بالبصر ومن روي عنه بالبصر فقد أغرب وانده يرويته وانن دا تيوى يا جنش دا إدانو فيا كاوى وانده كي باقو بأسنشبا إنه لا يسيح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم وقول البغوي في تفسيره وذهب وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وسلك cikin magabata daga cikin akwai bagawi a tafsirinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idanunsa huwa qawlu ana shine magana ana dan malik wal hasan al basri da hasan al basri wa ikrama da ikrama malam ibn kathir shi fihi nazar domin Allah la yudriku al absar wa huwa la tudriku al absar wa da annabi musa ya ce arini an zura ilai ka kala lan tarani ba ka iya gani na ko da ke sahabbai daga ciki akwai abdullahi bin abbas suke kawo wannan a wannan imamun nasa'i sai ya ruwaito daga abdullahi ibn abbas yake fari a ta'ajabun yanzu kuna mamaki don ke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah me abun mamaki a ciki injiwa abdullahi ibn abbas ata'ajabuna an takuna al-qullatu li ibrahim domin wata Allah ibrahima khalilan to wannan kulla din ai wani matsayi ne na musamman wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam in ba don Ibrahim ya rike Allah ya rike Ibrahim kulla ne ma da to kulla ita wannan kulla din ta Ibrahim shi kawai to Abdullah bin Abbas yana so ya kowane annabi daga cikin wannan uku akwai abin da Allah ya kebe shi da shi shi annabi Ibrahim an kebe shi da al-kulla shine kuna mamaki Allah ya dauki annabi ibrahim a matsayin khalilinsa shine ake kira khalilullahi ko wal kalamu li musa magana kuma li musa yayi magana da musa ya kallama allah musa takliman yayi magana da annabi musa war ruqya li muhammadin alaihi salam kuma ya zama annabi ya ganci da ido ma'ana kenan kuna mamaki a cikin allah yake bi annabi ibrahim da cewa khalilinsa sannan annabi musa kuma yayi magana da shi sa'annan kuma annabi ya gan shi ya abun mamaki a cikin inji yana yana kokari ya tabbatar da annabi mai ya ga Allah kamar yadda annabi Musa ya yi magana da Allah kamar yadda shi Allah ya rike annabi Ibrahim Khalil to kowa da naci abin da ya keɓe wato miza ta shi cikin waɗannan annabawa guda uku inji Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu wa fi sahih Muslim an Abi Dharr qala sa'altu رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsala yana cikin sahih muslim ce hal ra'aita rabbaka fa qala sai annabi ce nurun anna ara haske ta ya zan ganci inji abin wa fi riwayatin ra'aitu nuran na ga haske shine falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa shine annabi musa lokacin da ya nemi ga Allah ya ji dadin magana sai ka bar dan ganka mana ya ubangiji lokacin da Allah ya bayyana wannan dutsen dutsen sai ya zama gari Musa ya faɗi ci masu mamme ce subhana ko sarki ya tabbata gare ka ya Allah kenan annabi ce haske ne ya gari ba ubangiji ba an gane wannan in ji a riwayan ana zan da imam muslim ya rawaito abu hatim daga ubad bin ubad bin mansur qala sa'altu ikrama an qawlihi ma kadhaba al-fuad ma ra'a فقال إكرمة تريد أن أخبرك أنه قد رآه ga wannan mutumin ya tambayi ikrama ikrama yana cikin ɗaliban abdullahi bin abbas to ke gana yana ɗaukar ra'ayin malamin sa an fahimta dama da yawa za ga mutum yana tasirantuwa da malamin sa sa ibn al kaga fatawoyin sa ga baya sabawa shaykhul islam ibn taymiya saboda malamin sa ne to sai ke fadi kana yi cin annabi sallallahu alaihi ake nufi da wannan ayan ma zabal fuadu ma ra'a sai kiramanci gaya ma ubad bin mansur kana son baka labari akan wannan ko annabi ya ga Allah ne qultu na'am shi eh, ina so ka ban labari qala qad ra'ahu ya ganci thumma qad ra'ahu sannan ya sake ganin sa wala qad ra'ahu nazlatan ukhra kenan ya nuna su suna fassara wannan da ya ga Allah karo na biyu bayan kenan akwai lokacin da ya ganci karo na farko kenan shine yake faɗi na fasaltu an anhu al-hasan fa qala sai na tambayi hasanul basari kuma kaga yayi ta ya samu duk tabi'ai fa qala qad ra'a jalalahu wa azamatahu wa rida'u ya dai ga girman Allah madaukakin sarki da daukakar sa amma ba shi Allah ya gani ba in ji hasanul basari amma shi ikrama ya faɗi fatawan malamin sa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل akwai hadisi da imam ahmad ya rawaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce naga allah ubangiji fa innahu hadithun isnaduhu ala shar'i as-sahih ce hadisi ne wanda isnadin sa kan shar'in sahihi lakinnahu mukhtasar min hadith al-manam sai dai hadisi ne wanda aka dauko shi daga hadisin da ake kira hadithul manam a bacci zai zo da hadisin yana da tsawo akwai hadisin anan gobe Allah ya sai mu karanta wannan hadisin mu ji me ake nufi amma abdullahi bin abbas shi ya ɗauki wannan hadisin yanki na hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah akwai hadisin da Aisha take faɗi yana nan zai zo abubuwa guda uku wanda ya baka labarin su yayi karya daga ciki akwai garin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam za a zo a akwai hadisi ci ita ka ta faɗa to duka sabani ne na tun zamanin sahabbai akwai wannan sabani kuma su ma sabban suna da ɗalibai kowa ya bi fatawan malaminsa ko fatawan da ya da ita yana nan wannan sabanin har yanzu a kan duk malamai da suke tasiri su ma kowane ɗaya ɗauki ra'ayinsa abin da ya fi kwanta masa a zuciya babu nafsi sarihi dai da yake ingantacce sosai da ya nuna annabi sallallahu shi kansa ya ce in banda wannan na Abdullahi bin Abbas din nan wanda kuma suna gani yanki ne na hadisin mafarki aka ɗauko. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم eh za a zo kanta insha Allah gobe insha Allah Thank you.